Wasiƙar Bulus ta biyu zuwa ga Timoti Sura ta ɗaya Daga Bulus, manzon almasihu Yesu da yarda Allah, don sanar da alkawarin nan na rai wanda yake ga almasihu Yesu, zuwa ga Timoti ƙaunataccen ɗana, alheri da jin kai da salama na Allah Uba, da na almasihu Yesu Ubangijinmu su tabbata a gare ka. Ina gode wa Allah wanda nake bautawa da lamiri mai tsabta. kamar yadda kakannina suka yi, duk sa'ad da nake tunawa da kai a cikin addu'a ta ba fasawa, sa'ad da nake tunawa da hawayenka na kan yi begen ganin ka dare da rana, domin in yi farin ciki matuƙa. Ina tunawa da sahihiyar bangaskiyarka, wadda da farko take tare da kakarka Lois da mahaifiyarka Finiki, a yanzu kuma na tabbata tana tare da kai, saboda haka ina so in faɗakar da kai. ka lura bai nan ta Allah wadda take tare da kai ta wurin ɗora maka hannuwa. Ai, Allah ba halin tsoro ya bamu ba, hali mai ƙarfi ne, mai ƙauna da kuma kamun kai. Saboda haka, kada ka ji kunya ba da shaidar Ubangijinmu da kuma tawa, ni da nake ɗan sarƙa saboda shi, sai dai mu jure wa shan wuya tare, saboda bishara bisa ga ikon Allah, wanda ya cece mu. ya kuma kira mu da kira mai tsarki, ba don wani aikin lada da muka yi ba, sai dai domin nufinsa da kuma alherinsa, da aka yi mana baiwa tun fil azal a cikin almasihu Yesu, wadda a yanzu aka bayyana ta bayyanar mai cetonmu almasihu Yesu, wanda ya shafe mutuwa, ya kuma bayyana rai da rashin mutuwa ta wurin bishara. A wannan bishara an sa ni mai wa'azi da kuma manzonta. da mai koyarwarta kuma, saboda haka ne nake shan wuya haka, duk da haka ban kunyata ba, domin na san wanda na gaskata da shi, na kuma tabbata yana da iko ya kiyaye abin da na danka masa har ya zuwa waccan rana. Ka yi koyi da sahihiyar maganar nan da ka ji daga gare ni, da ban gaskiya da ƙauna da take ga almasihu Yesu, kyakkyawan abin nan da aka baka amana, ka kiyaye shi ta wurin ruhu mai tsarki. wanda yake zaune a zuciyarmu. Ka dai sani, duk waɗanda suke ƙasar Asiya sun juya mini baya, a cikinsu kuwa har da Fijalas da kuma Harmajanas. Ubangiji ya yi wa iyalin wani sifaras jin ƙai, don sau da yawa yake sanyaya mini zuciya, bai kuwa ji kunyar ɗauri na da aka yi ba, har ma da ya zo Roma, sai ya neme ni ido a rufe, ya kuwa same ni. Ubangiji ya yi masa jin kai a waccan rana, ka dai sani sarai yadda ya yi ɗawainiya mai yawa a fisa Timoti ta biyu Sura ta biyu Saboda haka ya kai ɗana, sai ka ƙarfafa da alherin da yake ga almasihu Yesu, abin da ka ji a guna a gaban shaidu masu yawa kuwa, sai ka danka wa amintattun mutane. waɗanda su ma za su koya wa waɗansu, kai kuma ka jure wa shan wuya, kana amintaccen sojan almasihu Yesu, ai ba sojan da ransa zai sarkafe da sha'anin duniya, tun da yake burinsa shine ya faranta wa wanda ya ɗauke shi soja. Mai wasan guje-guje da tsalle-tsalle ba zai sami ɗaukaka ba sai ko ya bi dokokin wasan, ma'aikaci ai shi ya kamata ya fara cin amfanin gonar. ka yi tunani a kan abin da nake faɗa, Ubangiji kuwa zai baka fahimtar komi. Ka tuna da Yesu almasihu fa, shi da aka tashe shi daga matattu na zuriyar dauda bisa ga bisharata, wadda nake shan wuya saboda ita, har nake ɗaure kamar mai laifi, amma maganar Allah ba a ɗaure take ba. Don haka nake jure komai saboda zaɓaɓɓu, domin su ma su sami ceton nan da yake samuwa ta wurin almasihu. a game da madammamiyar ɗaukaka. Maganar nan tabbatacciya ce, in mun mutu tare da shi, za mu rayu tare da shi, in mun jure za mu yi mulki ma tare da shi, in mun yi musun saninsa, shi ma zai yi musun saninmu. In ba mu da aminci, shi kam ya tabbata mai aminci, domin ba zai yi musun kansa ba. Ka rika tuna musu da haka, ka kuma gama su da Ubangiji. kada su yi jayayya a kan maganganu, don ba ta da wani amfani sai ɓadda masu ji kawai take yi. Ka himmantu, ka miƙa kanka yarda je ga Allah, ma'aikaci wanda ba hanya ya kunyata, mai kuma fassara maganar gaskiya daidai, ka yi nesa da masu maganganun banza na saɓo, sai daɗa jan mutane zuwa ga rashin bin Allah suke yi. Maganarsu takan haɓaka kamar gyambo, a cikinsu hada Himinayas da Filitas waɗanda suka bauɗe wa gaskiya suna cewa tashin matattu ya riga ya wuce suna jirkitar da ban gaskiyar waɗansu. Duk da haka, ƙarfin harsashin ginin nan na Allah ya tabbata, hatimin nan kuma yana jikinsa cewa Ubangiji ya san nasa da kuma duk wanda ya bayyana yarda ga sunan Ubangiji, to, yayi nesa da aikata mugunta. a babban gida ba kayan zinariya da na azurfa ne kawai ba, har ma da na itace da na yumɓu, waɗansu don aikin ɗaukaka, waɗansu kuwa don ƙaskantaccen aiki. Kowa ya tsarkake kansa daga ayyukan nan ƙaskantattu zai zama ma'aikaci mai daraja, tsarkakakke, mai amfani ga Ubangiji, shiryayye ga kowane kyakkyawan aiki. Don haka, sai ka guje wa mugayen sha'awace-sha'awacen ƙuruciya. ka dimanci aikin adalci da bangaskiya da ƙauna da kuma salama tare da waɗanda suke roƙon Ubangiji da zuciya tsarkakakkiya. Ka ƙi gardandamin banza marasa ma'ana, ka san lalle suna jawo husuma. Bawan Ubangiji kuwa lalle ba zai zama mai husuma ba, sai dai ya zama salihi ga kowa, gwanin koyarwa mai haƙuri, mai sa abokan hamayyarsa akan hanya da tawali'u, ko Allah zai sa su tuba. su kai ga sanin gaskiya su kubuce wa tarkon iblis su bi nufin Allah bayan da iblis ya tsare su. Timoti ta biyu Sura ta uku Amma ka fahimta a zamanin ƙarshe za a sha wuya ƙwarai, mutane za su zama masu son kai, da masu son kuɗi, da masu ruba, da masu girman kai, da masu zage-zage, da marasa bin iyayensu. da masu butulci, da marasa tsarkaka, da marasa ƙauna, da masu rikowa zuci, da masu yanke, da fajirai, da maƙetata, da maƙiyan nagarta, da maciya amana, da masu taurin kai, da masu homa, da masu son annashuwa fiye da son Allah, suna rike da siffofin ibada, amma suna saɓa wa ikonta, ka yi nesa da irin waɗannan mutane, a cikinsu kuwa. akwai masu sadaɗawa su shiga gidajen mutane suna rinjayar mata marasa wayo waɗanda zunubi ya sha kansu Muguwa sha'awa iri-iri kuma ta ɗauke musu hankali kullum suna koyo amma kullum sai su kasa kaiwa ga sanin gaskiya kamar yadda yanisu da yambirisu suka tara wa musa haka mutanen nan kuma suke tara wa gaskiya mutane ne masu ɓataccen hankali kwarai. ban gaskiyarsu kuwa ta banza ce amma ba za su yi nisa ba don rashin hankalinsu zai bayyana ga kowa kamar na mutanen nan biyu kai kam ka riga ka kiyaye koyarwata da halina da niyyata da ban gaskiyata da haƙurina da ƙaunata da jimirina da kuma yawan tsanani da wuyar da na sha da suka same ni a antakiya da ikoniya da listira wato irin tsanance-tsanancen da na jure, amma Ubangiji ya kubutar da ni daga cikinsu duka, labudda duk masu niyyar zaman tsarkaka suna ga almasihu Yesu za su sha tsanani, mugayen mutane da masu ruɗi kuwa ƙara muni za su riƙa yi, suna yaudara ana kuma yaudararsu, amma kai kuwa ka zauna a kan abin da ka koya, ka kuma haƙaƙe gama ka san wurin waɗanda ka koye su, da kuma yadda tun kana ɗan ƙaramin yaro ka san littattafai masu tsarki, waɗanda suke koya maka hanyar samun ceto ta dalilin ban gaskiya ga almasihu Yesu. Kowane nasi hurarre ne na Allah, mai amfani ne kuma wajen koyarwa, da tsawatarwa, da gyaran hali, da kuma tarbiyyar aikin adalci, domin bawan Allah ya zama cikakke. shiryayye sosai ga kowane kyakkyawan aiki. Timoti ta biyu Sura ta hudu Na gama ka da Allah da kuma almasihu Yesu, wanda zai yi wa rayayyu da matattu shari'a, na kuma gargaɗe ka saboda bayyanarsa da kuma mulkinsa, ka yi wa'azin maganar Allah, ka dimanta a kai ko da yaushe, kana shawo kan mutane, kana tsawatarwa. kana ƙarfafa zukata a game da matukar haƙuri da kuma koyarwa, don lokaci zai zo da mutane ba za su jure sahihiyar koyarwa ba, amma saboda kunnensu yana ƙaiƙayi, sai su taro masu koyarwa da za su biya masu muradinsu, za su toshe kunnensu ga jin tatsuniyoyi, kai kuwa sai ka natsu a cikin kowane hali, ka jure wa shan wuya, kana aikin mai bishara. ka cika hidimarka ni fa tsayaye ni ake yi kamar hadaya lokacin ƙauracewa ta kuma ya gabato na sha fama famar gaske na gama tseren na rike ban gaskiya saura kuwa sai sakamakon nan na aikin adalci da aka tanadar mini wanda ubangiji mahukunci mai adalci zai bani a ranan nan ba kuwa ni kaɗai ba har da duk waɗanda suke ɗokin ganin bayyanarsa. Ka yi matuƙar ƙoƙari ka zo wurina da hanzari, domin Dimas saboda ƙaunar duniyan nan ya yashe ni, ya tafi Tesalonika, Karaska ya tafi ƙasar Galatiya, Titus kuma ya tafi ƙasar Dalmatiya, Luka ne kaɗai yake tare da ni. Ka ɗauko Markus ku zo tare, gama yana da amfani a gare ni a wajen yi mini hidima. Tikikus kuwa na aike shi afisa, sa'ad da za ka taho, ka zo da alkyabbar nan da na bari a wurin karbus a tarwasa da kuma littattafan nan, tun ba ma fatun nan masu rubutu ba. Iskandare, makerin farfarun nan, ya yi mana mugunta ƙwarai, Ubangiji zai yi masa sakayyar aikinsa, kai ma ka mai da hankali da shi, gama ya hauri maganarmu. mu. mummunan hauri a lokacin da na ba da hanzari na na farko ba wanda ya goyi bayana sai duk suka yashe ni ina fata ba za a lasafta wannan laifi a kansu ba amma ubangiji ya tsaya tare da ni ya bani ƙarfin sanar da bishara sosai da sosai domin duk al'ummai su ji aka kuwa cece ni daga bakin zaki ubangiji zai cece ni daga kowane mugun abu ya kuma kiyaye ni ya kai ni ga mulkinsa na sama, ɗaukaka ta tabbata a gare shi har abada abadin, amin, amin. Ka gayar mini da Bilkisu da Akila da mutanen gidan Onisifaras, Aratas ya dakata a Kuranti, da Rofimas kuwa na bashi a Militas, ba shi da lafiya, ka yi matuƙar ƙoƙari ka zo kafin damuna. Aubulus yana gaishe ka. da buddhist da linus da claudia da kuma dukan 'yan uwa ubangiji ya kasance a zuciyarka alheri ya tabbata a gare ku